يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta laraba 29 ga watan Sha'aban 1436 wace ta daidai da goma sha bakwai ga watan yuniyo shekara ta 2015 muna nan cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na suratul araf wannan karatu yana zuwa maku ne daga jami'u abi obaida ibn al-jarrah masallacin da ke kan titin bypass a nan cikin garin kaduna a jiya mun kwana a aya ta goma sha ɗaya inda allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayanin muhawara bi ma'ana zance da ya gudana tsakaninsa da iblis allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa mala'iku cewa zai halicci ɗan adam daga yumɓun ƙasa fa'iza sauwaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin da wannan muke iya fahimta babu wato addini mai sauƙi irin musulunci sannan don rahamar mai rahama ba ta kai tausayin Allah da jin kansa ba subhanahu wa ta'ala mai yasa saboda Allah subhanahu wa ta'ala bai kama mutane koko bai kama shi ɗan kai tsaye ba sai da ya fargar da shi da mala'iku ya ce zan halicci wata halitta ba irin jinsin ku bace ba wannan halitta amma abin da nake so da ku idan na daidaita wannan halitta na sauwara ta yadda ni nake so ba yadda ku kuka so ba abin da nake so ku faɗi ku girmama wannan halitta kaga Allah subhanahu wa ta'ala sai da ya fargar da su ya sanar da su domin ko da wani zai fanɗare idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kama shi to ba zai ce Allah don bai ka kama ni ba ina fata muna fahimta to bayan an ba su notice an sanar da su Allah subhanahu wa ta'ala sai ce to a fari a yi sujada fasajadal mala'ikatu kulluhum ajma'un ko dukkanin mala'iku gaba daya sai suka yi sujada illa iblisa aba wastakbara wa kana min al sai dai shaidan kawai illa iblisa aba an yakuna ma'as sajidin shi yaki yaki ya sujjada Allah subhanahu wata'ala yana da daman da zai kama shi a lokaci kai tsaye amma sai ba shi dama domin ya gabatar da hanzari ya ji me ke dalilin da yasa bai bi umarnin Allah ba subhanahu wata'ala a don haka gashi nan ci gaban aya aya ta 12 qala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم muke roƙo ya mana katangan karfe da kariya daga fitsara irin ta iblis Allah subhanahu Ta'ala ya tambaye sa qala Allah sai ya ce subhanahu ta'ala ma mana'aka alla tasjuda id amartu menene ya hana ka kai sujjada a lokacin da na umurce ka a wasu wuraren qala ya iblis malaka alla takuna ma'as sajidin menene yasa kai ba za ka zamo ɗaya daga cikin masu sujjada ba kai kafan dare ba mu san naka dalilin ba kaga Allah subhanahu wataala ya sanar da shi aikin da yake so a yi kafin a yi bayan ya fanɗare Allah subhanahu wataala bai kama shi kai tsaye ba sai da ya sake tambayansa domin ya ji irin nasa hanzarin akwai wani dalili ne da ya sanya kace kai ba za ka yi wannan sujada ba sai ba da ansa kuma kai tsaye qad sai ya ce ana khairun min ni na fi wannan halitta da ka halitta alkhairi domin matsayin mu ba ɗaya ba khalaqtani min ka halicce ni daga wuta wa khalaqtahu min tin shi kuma ka halitta shi daga yunkun ƙasa shi yasa ya tabbata a cikin muslim rahmatullahi alaihi hadithin aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce innal mala'ikata khuliqat min nur mala'iku an halitta su ne daga haske wa khuliqa aljan min marijin min nar su kuwa aljanu an halitta su ne daga wuta wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum shi ko annabi adam an halicce shi ne daga abin da aka wato aka yi muku bayani inna masala isa inda allahi ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun wato an halitta shi ne daga yubun kasa don haka sai shi ya kafa hujja da wannan a'a ni na fi shi alkhairi saboda ka halitta ni daga wuta shi kuma ka halitta shi daga yumfun ƙasa sannan da wuta da ƙasa ba daidai suke ba wannan ita ce hujjarsa to idan ka koma a cikin nahu malamai sun yi ƙoƙarin bayani wannan lamun ɗin ana kiranta za'ida za'idatul littaukid an ƙara ta ne wato domin ƙarfafa magana domin idan ka koma wani wuri can illa iblisa Takbara wa kana Minal kafirin qala ya iblisu ma mana'aka Juda tasjuda lima khalaqtu bi yadai astakbarta an min al kaga a can babu lamu a don haka sai malamai suka ce wannan lamun za'idatul littauki an kawo ta ne domin a karfafi magana asalin maganan qala ma mana'aka an tasjuda iz amartuk larabawa sun san wannan kuma cikin ƙur'ani akwai irin waɗannan ayoyi da yawa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم بمعنى ليعلم أهل الكتاب أما سيسي لئلا يعلم أهل الكتاب سننكما wani karon akan zo a share lamun ɗin amma kuma takan tsaya da ma'anar lamun yubayyinu Allahu lakum an tadillu wallahu shay'in alim Bai ma'ana yubayyinu Allahu lakum duk waɗancan bayanai Allah subhanahu wa ta'ala yayi muku su ne li Allah tadillu domin kar ku bace amma sai aka share lamu ɗin ana iya fahimtar wannan ne daga ainihin siyaqul kalam shi yasa masu iya magana suke cewa ma in ra'aina ma in ra'aina mithlahunna lima'sharin sudir ru'usi fawalijin wa fuyuli ma in ra'aina wato asalin magana mara aina? amma sai aka kawo in din nan domin ta kasance za'ida in ka koma ayoyin qur'ani irin wannan da yawa Allah subhanahu wata'ala ya cewa eh, ya ayyuhan nasu zkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum min as-sama'i wal ard hal min khaliqin cin akwai wani mahalicci ko yaya yake wanda za ku iya kawo mana shi a don haka wannan lam ɗin. za'ida ne littaukin in kaji an ce ziyada cikin ƙura'ani ba wai yadda waɗanda ba larabci suke tsammanin wai harafi ba ne wanda yake zuwa ba shi da ainihin aiki ba a'a wato yakan zo ne domin ya karfafi magana menene ya sa baka yi sujjada ba a lokacin da na umurce ka kawala sai ce ana khairun min ni na fi shi alkhairi wato asalin maganan akhyaru wannan yana ɗaya daga cikin asma'ut tafdil sunaye na fifiko ismu tafdil suna na fifiko yana zuwa ala wazni af'al sai dai ga sunaye guda uku da sharru da khairu da habbu ba a cewa asharru ba a cewa akhyaru don haka shi sa bai ce qala ana akhyaru minhu ba sai ce ana khairun minhu bi ma'ana afdalu minhu na fi falala khalaqtani min nar ka halicce ni daga wuta wa khalaqtahu min tin sannan shi ka halicce shi daga yunkun kasa malamai sai suka yi kokarin yi mana bayani cikin balaga shedani bai baiwa Allah subhanahu ta'ala amsar sa kai tsaye ba wannan shi ake kiran shi uslubul hakim a cikin balaga tambayar da za a yi maka daban amma amsar da za ka baiwa mai tambaya daban misali kamar in ce ne da kai ka koci abinci ya kamata ka ce da ni menene e na ci ko kuma a'a ban ci ba amsar da ya kamata ka bani kenan sai ka ce da ni daga gida nake bi ma'ana wanda ya fito daga gida abinda ake tsammani me ya ci abinci to shine abinda shedan yayi ana kamata ya ce a'a ni kaga saboda na fi shi falala na fi shi kaza kaza sai ce ai ni na fi shi alkhairi amma bai yi bayanin dalilan alkhairin ba mun fahimta ko ku ce a'a saboda wasu dalilai ne na wani kashin kaina amma bai yi bayanin ba kai tsaye sai ce na fi shi alkhairi menene alkhairin shi dai an halicce shi daga yumbun ƙasa ne kuma ka halicce ni daga wuta ita kuma wuta daga cikin sifofin ta tsalle raurawa cinyewa ita kuma ƙasa daga cikin sifofinta shiru tsayuwa taruwa wuri guda don haka ta yaya za ka haɗa ni da abin da shi sifansa ba irin tawa ba mun fahimta to gashi nan قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين da wancan aya malamai suke cewa shin ya halatta a yi amfani da ƙiyasi a cikin musulunci ko ko bai halatta ba wasu daga cikin malamai an ce ƙiyasi wato shine a samo abin da yake da asali yana da hujja da dalili a cikin alkur'ani ko hadisi sannan sai wata mas'ala ta taso wacce ita ba mu da dalili a kanta amma ta yi kama da mas'alar da take da dalili shin ana iya haɗa su sai malamai suka saba wasu suka ce a'a duk abin da babu dalili a kansa babu dalilin da za a yi magana a kansa wasu daga cikin malamai suka ce a'a ana iya haɗa abu mai dalili da wanda babu dalili a kansa wannan kuma ita ce magana mafi rinjaye saboda abu tammam al-makki rahmatullahi alaihi ya ce ittafaqatil ummatu ala jawazil qiyas al'umma gaba daya sun tattaru gaba daya akan halaccin amfani da qiyasi abinda dalili ya zo akan sa ana iya haɗa sa da abinda babu dalili matuƙar sun yi tarayya a cikin hukunci ko kuma illa guda ɗaya. wannan ya tabbata a cikin hadisi bi asani da hisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da ya aiki mu'azu bin jabal radiyallahu anhu kasar yaman da kake ji a yanzu sai ya tambaye sa yace bima tahkum da me zaka yi hukunci ya kai mu'az mu'az yace radiyallahu anhu bi kitabillah zan yi hukunci da littafin Allah subhanahu wataala yace fa in lam tajid in baka samu ba yace fa bi sunnati rasulillah zan yi e, wato amfani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace fa in lam tajid in baka samu ba sai mu'azu ya ce radiyallahu an ajtahidu ra'ayi wala alu zan yi kokari irin nawa ra'ayin amma ba zan yi kasa a gwiwa ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai ya bugi kirjinsa ya ce alhamdulillahi alladhi waffaqa rasula rasulillah lima yuhibbuhu rasulullah godiya ta tabbata ga Allah nan da ya datar da jakadin jakadin manzon Allah sallam ga abinda shi annabin yake so sallallahu alaihi wa kenan da wannan muke iya fahimta idan mas'ala ta zo wacce akwai dalili a kanta sai muka samu mas'alar da babu dalili amma ya zanto sun yi tarayya cikin hukunci babu laifi ana iya gwama su a ɗauko mai dalilin a haɗa da mara dalili sahabbai sun yi irin wannan aiki radiyallahu anhu Abu Bakr ne Siddiq radiyallahu an a lokacin da wasu mutane kabilu kusan guda goma sha ɗaya a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala yayi masa rasuwa sai ya tattara sahabbai ku bani ra'ayi mutanen nan sun hana zakka saboda daga cikin su akwai waɗanda suka ki da zakka suka ce wanda muke bada zakkan don shi yanzu baya nan dama an ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa tusallim khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum shi wanda addu'ar sa ke amfanar da mu yanzu baya raye don haka babu dalilin da zai samu ba da zakka abubakar bin siddiq radiyallahu an sai tara sahabbai radiyallahu anhum ajma'in yace ku bani shawara mai kuke gani sai ra'ayi ya rabu wasu na ganin mutanen nan kada a yaƙe su wasu na ganin a'a a yaƙe su abubakar ne siddiq radiyallahu an sai yayi kiyasin sallah da zakka sai ce ma kuntu li ufarriqa salati wa zakka ba zan iya raba tsakanin sallah da zakka ba saboda sallah rukuni ne zakka ma rukuni ce to tunda sun hana zakka kaman sun ki sallah ne don haka sai na yaƙe su Ali ibn Abi Talib shi ma radiyallahu an yayi amfani da qiyas a lokacin da abubakar ne siddiq Allah ya ƙara musu yadda ya ce aqilu bai'ati ku sauke ni daga kan khilafancin nan ali ya ce a'a la ka wala nastaqilu ba za mu sauke ka ba ba kuma za mu nemo wani ya sauke ka ba laqad ka rasulullahi sallam bidinina annabi ya yadda maka ka jagorance mu akan abin da ya shafi addini afala narda bi duniyana shin in ko haka ne ba za mu yadda ka jagorance mu akan abin da ya shafi duniya ba kaga wannan kiyasi ne bi ma'ana in za ka jagorance mu akan abin da ya shafi addini to ko kai ka fi cancanta ka jagorantar da mu akan abin da ya shafi duniya Umar dan Khattab yayi wannan radiyallahu an a lokacin da ya tura Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu an sai ya rubuta masa yace to ka lura da alqur'ani sannan ka lura da sunna wa arifil ashbaha wal andab ka duba abin da ya yi kama da ɗan uwa wa kisil umura sannan ka yi ƙiyasin al'amura duk abin da ya zo maka wanda baka samu dalili a kansa ba to ka yi amfani da mai dalili a kansa ci sa har wa yau Aliyu ibn abi talib radiyallahu an ce duk mutumin da ya je ya sha barasa ai masa bulala tamanin a madadin arba'in. mai yasa yace innahu shari ba sakir domin idan ya sha zai yi maye wa idza sakir hada in ko yayi maye to zai yi kazafi shi ko mai kazafi ana masa bulala nawa bulala 80 don haka sai ce a masa bulala 80 wannan kiyasi ne ashe kenan kaga a yau da a ce shari'a tana gudana yadda ya kamata ta gudana da mutum zai je ya sha benelin ko pakalin ko avrolin ko totolin ko ya je ya sha wani abu dangin abin da babu nassi karar a kansa har ya yi maye ya yi juwa hankalinsa ya kau to da sai a masa bulala irin bulala tamanin muna fahimta kaga da benelin afrolin fakalin totolin babu nassi a kansa amma saboda da su da giya sun yi tarayya wurin illa menene tarayya da suka yi iska wato bugarwa kamar yadda benelin za ta bugar da kai giya ma tana iya bugar da kai haka don haka tun da sun yi tarayya cikin illa don haka hukuncin mashayin giya shine za a yi ma wanda ya sha benelin ina fata muna fahimta ya tabbata bi asani da zai'af ya zo da a cikin hadisi da wato asani sanadin da yake su inganta ba an ce shaidani shine na farkon mutumin da ya fara yin kiyasi gurbataccen kiyasi saboda ya hada yumbun kasa sannan da wuta aini tun da ina tsalle ni kuma cinyewa nake yi yaya za ka hada ni da wanda sai dai a cinye shi shi bai iya cinyewa don haka ni na fi cancanta ni ko ba zan bi shi ba shi yasa jahiz yake cewa ni'mal badilu min az-zallati tauba ma dalla da sauyin da mutum zai gabatar in yayi kuskure shine ya tuba idan kai kuskure sauyin da ya kamata kai shine kai ka tuba to amma zamu ga shedani me yace anan gashi nan to yace qala Allah subhanahu wataala sai ce fahabit minha ka sauka daga cikin ta ita malaman tafsiri sun saba nan shin daga cikin sama ne zaka sauka ko ko daga cikin aljanna wasu daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan minha ad-damir ya'udu ila sama wato ka sakko daga sama wasu daga cikin malamai su ne suka fi yawa sun ce ka sakko daga cikin aljanna saboda suratul baqara ta mana wannan bayanin Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ya adamu skun anta wa zawjuka aljanna fakula min haisu shi'tuma Wala takraba taqraba hadhihi shajara fatakuna min az ku zauna cikin gidan aljanna kar ku kusanci wannan bishiya sai ku kasance daga cikin azzalimai ashe da wannan muke iya fahimta min ha damirin yana komawa ne zuwa ga aljanna ba daga sama ba yana komawa zuwa ga sama ba muna fahimta Allah subhanahu ta'ala ya ce fama yakunu laka an tatakabbara fiha baya halatta kai girman kai kai dagawa a cikin gidan aljanna fakhruj ka fita daga cikin aljanna innaka min as-sagirin lalle kai ka kasance daga cikin kaskantattu kuma wulakantattu shi yasa ya tabbata a cikin bukhari rahimahullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kib don mutumin da akwai daidai da misalin kwayar komayya ko abin da ake cewa zarra ya zamo akwai a cikin zuciyarsa na girman kai to wannan aljanna ta haramta gare sa shi ma ya haramta ga aljanna muna fahimta shi yasa ya tabbata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'a babu wanda zai kankan da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala face sai Allah subhanahu wa ta'ala ya dauka kasa saboda girman kai da dagawa wannan na Allah ne subhanahu wa ta'ala walahul kibriya'u fis samawati wal ardh wa huwa al-azizul hakim sannan a cikin wani hadisi al-kibriya'u izari wal jabarutu rida'i girman kai gyauto na ne dagawa kuma wato kaya na ne don mutumin da yayi sain sa da ni a ciki khasaftuhu la ubali zan dan kwafar da shi in wulakantar da shi kuma ba zan damu ba sannan don mutumin da ka same shi da girman kai ba ka raba shi da hassada waɗannan laifuffuka guda biyu su ne abin da aka fara saba ma Allah da su a duniya subhanahu wa ta'ala shaidani ya yi ma annabi adam hasada bai cancanci matsayi ba ni ya kamata a ba don haka dan me zan bi shi sannan abu na biyu ni matsayi na ya fi ƙarfin irausa ya durƙusa ba zan yi wannan ba to duk mutumin da ka same shi da hassada ba ka raba shi da girman kai kana duk mutumin da ka same shi mutakabbiri ne mai girman kai ba ka raba shi da hasada domin da hassada da girman kai Hassan ne da Husaini muna fahimta to Allah kai mana tsari na'am qala anzirni ila yawmi yub'athun na'am qala innaka minal munzirin kaga shedan inda zaka salla anan ne ne kamar yadda Allah subhanahu wataala ya kira shi la'anahu Allah wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa a lokacin da ya wannan aiki ya saba ya faɗi nasa uzuri kamata ya yi wato ya nemi hanzari ya nemi tuba ya ce ya Allah wannan al'amari na ya kuskure ya Allah ka yafe mani amma bai yi wannan ba sannan kuma kana iya cewa to menene dalilin da zai sa Allah subhanahu wa ta'ala ya tambaye shi bayan Allah ya san dalilin da ya sa bai su sujadan ba malamai suka ce wannan ana kiran Alu Taube. Allah ya tambaye shi ne domin ya tozartar da shi kuma don ya wulakantar da shi domin Allah subhanahu ta'ala ya san dalilin da yasa yayi wannan aiki abinda zai faru gabanin ya faru Allah subhanahu ta'ala ya san wanda bai faru ba da ya faru Allah ya san ya zai kasance amma sai ya tambaye shi me yasa kai wannan aiki me yasa baka yi ba dan me kaza yayi ne dan ya tozartar da shi to a lokacin da aka yi masa wannan tambaya aka ce to sakko daga gidan ni'ima sakko daga gidan daula ya kamata ya ce ya Allah na tuba kamar yadda annabi adam ya yi a can gaba yana cewa wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana na zalamna anfusana ya ubangiji mu mun zalunci kawunan mu idan baka yi mana gafara ba idan baka ji kanmu ba da sannu za mu kasance daga cikin waɗanda suka yi asara shedan bai yi wannan ba sakko daga gidan aljanna kawai sai ce qala anzirni ila yawmi yub'athun to ya Allah ina neman alfarma guda daya ya Allah kai mani dan jinkiri kadan zuwa ranan da za a tashi mutane kai mani jinkiri kawai ne abin da nake so kenan Ci bai ce Allah ka mun gafara ba Allah kai mani yafiya a'a a can qala rabbi fa anzirni ila yawmi yub'athun qala fa innaka minal munzirin ila yawmil waqtil ma'lum Allah subhanahu ta'ala sai ce to shikenan abinda ka nema qala innaka minal munzarin lallai kai daga cikin waɗanda za a yi wa dako ne a yi wa jinkiri zuwa wani dan lokaci yadda ka nema amma lokacin nan sananne ne yana da iyaka idan lokacin nan ya zo to duk abin da zai same ka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta maka zai same ka shedani bai nadama ba sai ya yadda da wannan al'amari ya yadda da wannan yarjejeniyar tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala abin da kenan muke iya fahimta mu a matsayinmu na bil'adama idan mutum ya zanto koko idan shaidani ya zanto ya yi fito na fito da Allah subhanahu wa ta'ala shin kana da tunanin kai dan adam akwai abin da zaka iya yi in ba Allah bane taimake ka a gaban Allah subhanahu wa ta'ala bai nemi tuba ba bai yi nadama ba a'a kamin jinkiri aka ce an maka to sai yayi wasu irin maganganu ga abin da ya faɗa na na'am قال فبما أغويتني لأقعدن لهم ce, Ya Allah, ya malici, fabi ma a gawaita ni, to sakamakon abin da kai na ɓadda ni ni, la'aƙa'udan na lahum sirata kal mustaqim wallahi zan zauna wa bayinka hanyar kama daidaiciya, ba za su bi hanya mai kyau ba. zan sha makance su da hawa sirati duk wanda nake da tunanin zai bi hanya shiryayya zan bi zan dode zan sha makance zan hana a can kuma sai da ya je rangiya na rantse-rantse la'anahu Allah wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban ya yace wallahi ba zan yadda in shiga wuta ni kadai ba sai na ka fito na rairayo na samu nawa guzurin da wani balli daga cikin bayanka wala ubillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falayubattikunna adhanan al'am wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah wallahi sai na batar da su wallahi sai na sa musu burace-burace wallahi sai na sa sun sauya halittan Allah wallahi sai na shagaltar da su da duniya da rayuwa abin da ya dinga faɗa kenan duk maganganun da zai yi gaba ɗaya sai ya yi rantsuwa in ka koma can ƙasa qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in yace na rantse da buwayaka na rantse sai na bar da su gaba daya sai Allah ya ce a'a inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawin lallai bayina wanda na tsare tsararru ba ka da wani iko ba ka da kataɓus, ba yadda za ka iya da su sai dai waɗanda suka bi ka to fa inna jahannama maw'idukum ajma'in wuta ita ce gaba ɗaya nan ne matattaranku gaba ɗaya ashe kenan kaga tunda shedan ya rantse ya fito na fito da Allah subhanahu wataala ashe lallai ya shirya abin da ya shirya a can idan ka koma qala rabbi fa bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum siratakal mustaqim Allah tunda ka badda ni wallahi zan kawata musu a cikin duniya kuma wallahi sai na badda su hanya madaidaiciya wannan shine abin da shedan yake tsakaninmu da shi shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lizzalimina badala za ku riki shedani da shi da waɗanda suke sa masoya bayan shi makiyinku ne tir da mummunan sauyi ga azzalimai ashe da wannan ya kamata mu sani yadda na faɗa duk wanda ka sani yana kiyayya da kai to bayan shedani ne saboda shi wanda yake kiyayya da kai yana kinka ne saboda wata ni'ima don me ka same ta yana kinka ne misali saboda rayuwa don me zaka rayu amma shedani yana kokari ya raba ka da shiga aljanna ne dukko mutumin da aka ce Allah ya mana tsari bai shiga aljanna ba to wannan yayi asara gaba daya muna fata Allah ya mana tsari idan muka koma abin da ya shafi nahu malamai sun yi kokarin bayani ba'un anan wasu ka ce alƙasamiyya ba'un ce ta rantsuwa ya ce ƙala fabillazi ko fabillahi agwaita ni Allah na rantse maka kaɓar da ni to la'aqudan da lahum siratakal mustaqim wallahi sai na zauna akan hanyar ka madaidaiciya sai na sha makance tsakanin hanya da kuma bayanka na gari wasu ka ce a'a ba'un anan wato ba ƙasamiya ba ce sababiyya ce bi ma'ana fabi sababin lazi agwaita ni saboda dalilin nan da ya sa ka ɓadda ni to fa ni ma sai na ɓadda bayanka muna fahimta wasu ka ce a'a wato istifamiya ce tambaya ce ƙala fa sai ka to Allah don me ka ɓadda ni fabima a gawaita don me na cancanci ka min haka to tun da mani haka la'aƙodan na lahun sirata kalmustaƙin wallahi ni ma sai na zaune hanyar kama ya sai na sha makance tsakaninka da bayi ci isa ibn malik ke cewa wazida wazzar fi ya tastabin bi ba wa fi wa qad yubayyana sababa bi ma'ana wato da fa'un da kuma ba'un suna iya zuwa fa'u sababiyya kuma suna iya zuwa zarfiyya Allah subhanahu wataala na cewa wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil layli bi ma'ana wa fil layli anan zarfiya ce can kuma yake cewa fa bi zulmin min alladhina hadu bi ma'ana fa bi sababi zulmin min alladhina hadu a don haka anan wasu ka ce istifamiya ce wasu ka ce sababiyya ce wasu ka ce kasamiyya ce amma faɗin cewa istifamiya ce akwai rauni saboda ƙa'ida ta larabci idan ma ta haɗu da halfur jar to akan share wannan alifun ɗin misali in ka koma suratun naba Allah subhanahu wa ta'ala na cewa amma ya tasa'alun ma din nan istifhamiyya ce amma ƙa'ida idan ta haɗu da halfur jar ba a cewa amma sai dai a ce amma haka ba a cewa bima sai dai a ce bima haka ba a cewa lima sai dai a ce lima ina fata muna fahimta shi yasa ibn malik ke cewa wa ma fil istifhami in jurrat huzif ha wa hal ha in taqif wato idan ka zo ma ta hadu da harful jar to ana share wannan alifun din a don haka kaga a ce istifhamiya ce anan bai mata so ba sai dai ta dauki ko dai sababiyya ko kuma ta dauki qasamiyya ya rantsi wallahi sai ya halakar da bayin Allah gaba daya sannan siratakal mustaqim malamai suka ce wannan manzu'un ne bi naz'il khafid bi ma'ana an yi masa nasba ne da wani harful jarri muqaddam asalinsa qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum fi siratikal mustaqim ko kuma suka ce a'a قال فبما siratikal لأقعدن لهم haka sai a ce كسيأتي ne بنزع الخافض bi ma'ana an yi masa nasba da share wani harful jarri wanda yake an kaddara sa a wannan wuri to gashi nan summa summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin imamu tawus rahmatullahi alai wata rana yana zaune a gindin harami sai ga wani mutum daga cikin waɗanda ba su yarda da kaddara ba domin kun san akwai wasu daga cikin mutane da ake kira jabariya ko kuma kadariya waɗanda su a tunaninsu duk abin da ya sami ɗan adam shine ya sayo ma kansa. ba wai Allah subhanahu wa ta'ala ne ya ɗaura masa bayan alkur'ani ya ce wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah shi ya halicce ku da aikin da za ku aikata Allah shi ya halicci wannan a don haka sai aka samu daga cikin wasu mutane mu'tazilawa suna ciki qadariyya suna ciki jabariyya suna ciki suna cewa ai duk abin da ya sami bawa shi ya daura ma kansa babu ruwan Allah subhanahu wataala sun manta Allah subhanahu wataala na cewa wa ma tasha'una illa an yasha Allah inna allaha kana aliman hakima wa ma tasha'una illa an yasha allahu rabbul alamin wa ma tasha'una illa an yasha allah wa ahlut taqwa wa sannan daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yakan ce ma sha Allahu kana wa ma lam sha lam yakun abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya so shine yake wanzuwa abinda kuma bai yi nufi ba wannan abu ba zai wanzu ba don haka sai wannan mutum ya zo imamu tawus rahmatullahi alai yana zaune a gindan harami wannan mutum bai yarda da kaddara ba sai ana cewa da shi kaga wannan mutumin eh ai masanin fiqhu ne ya goge wurin fiqhu shi wanda bai yarda da kaddara ba kenan imamu tawus sai ya kalle sa da ya zauna sai ya tambaye sa sai yace ce ataqumu am tuqam shin kai ne kake tashi ko ko tashin ka ake yi sai masu zama a wurin sai suka kalli imamu tawus rahmatullahi alai sai suka ce a ah, taqulu li rajulin faqihin misla haza, wai mutum irin wannan masanin fiqihu shi kake gaya ma irin wannan magana kake masa wannan tambaya sai imamu tawus ya ce a'a iblisu afqahu min ai shedani ya fi sa fiqihu menene yasa saboda kaga shi shedani ya ce qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka minal munzari qala fa bima aghwaytani Allah saboda abin da ka ɓadda ni ashe kenan shedan ya san cewa duk abin da zai faru Allah ne subhanahu wataala ina fata muna fahimta a don haka sai shedan ya ci gaba da cewa summa yannahum min baini aidihim sannan wallahi zan zo ma ƴaƴan wannan mutumin da ka badda ni saboda shi zan zo ta gaba gare su wa min khalfihim zan zo ta bayan su wa an aimanihim zan zo ta su wa an shama'ilihim kuma zan zo ta hagunsu wala tajidu aktsarahum shakirin ba za ka samu da yawan su daga cikin masu gode maka ba shi yasa a can yace wa qalilan ma tashkurun can kuma yace wa qalilun ma wa qalilun min ibadiy shakur zaka ga duk sanda aka kawo maganar godiya zaka samu kaɗan ne daga cikin bayan Allah subhanahu ta'ala suke gode ma Allah ya tabbata daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma bi sanadin da'if ya ce wala tajidu aktsarahum shakirin ba za ka samu da yawa daga cikin mutane masu kaɗaita Allah ba shine wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum mushrikun da yawa daga cikin mutane ba su bin Allah subhanahu ta'ala gaskiyan bin sa face suna gwama shi da wani shi yasa Allah yake cewa wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhann in har zaka yi wa da yawa daga cikin mutane biyayya a doran kasa za su raba ka daga hanyar Allah subhanahu wataala shi yasa suke wani kirari suna cewa wai ba a shan gwandar daji sai an kauce hanya akwai mutanen da suke wanda ikirari sun yarda da su tozarta a lahira da a ce su tozarta a nan duniya a don haka sun yarda su hawa alkur'ani sun yarda su yaga alkur'ani sun yarda su yi bayan gida da alkur'ani sun yarda su yanka mutum su ci hantarsa sun yarda su sha jini sun yarda su hau alkur'ani suna liwati har ma wasu irin musammayat ake badawa sunaye daban-daban a cikin al'ummar musulmai a yau a yanzu wai akwai abin da ake kiran shi 3 in 1 shine liwadi akwai kuma matar alhaji ma'ana maɗugo kenan a cikin al'ummar musulmi a yau sannan lalacewar ta kai ga wai waɗannan da suke a nan a zaune sai su tsallaka su koma wancan tsallaken da ba a san su ba 'yan waɗancan tsallaken sai su zo suna neman 'ya'yan musulmai su ma suna lalatawa wannan duka aiki ne na shaidani saboda ya riga ya rantse ba zai tafi wuta shi kare ba idan ka kalli siyakin ka kalli jumlar yadda shaidan yake rantsuwa yana jinjinawa wallahi da ni da kai da shi da ita wannan zai sa mu tattala kanmu mu tattaru mu koma ga Allah subhanahu wataala saboda kaga shaidani ya san cewa don mutumin da ya shiga wuta ba zai fita ba don mutumin da Allah ya tsine masa albarka ya tambaɗe ya lalace ya watse amma shaidan ya yarda shi ya lalace amma fa ba zai shiga wutar nan shi kadai ba a don haka shi saka ga yana da runduna innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu yana kallon ku da shi da ainihin jama'arsa shi sa Malik bin Dinar yake cewa radiyallahu an makiyin da baka ganin sa to faɗa da shi yana da wahala kwarai da gaske makiyin da baka ganinsa ka zo ka buɗa yanzu kai faɗa da shi ba za ka iya ba in ba taimakon Allah ka samu ba summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum shakirin ya tabbata a cikin musnad imam ahmad da kuma abin nan sauran sunan annabi sallallahu alaihi wasallam da musnad nasa'i ya ce inna shaitana qa'ada libni adam bi turqi shaytani ya zauna ma dan adam akan hanyoyi daban-daban fa qa'ada lahu an tariq al-islam shaytan ya zauna ma dan adam a hanyar musulunci yana maka kawa yana maka zinde yace wai zaka musulunta zaka bar addinin kakanninka da iyayenka da ɗaɗɗan addini tsohon addini wanda aka sani annabi sai yake ba mu labari sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa aba ibn adam fa aslam dan adam sai ya saba ma shedani sai ya musulunta shedani bai hakura ba fa qa'ada lahu ala tariq al-hijra sai ya zo ya zauna wa dan adam a hanyar hijira yace a tuhajir shin zaka yi hijira wa tatruka ardaka wa sama'ak ka bar kasarka da iyalinka da kuma samanka da ka saba dan adam sai ya saba sai yayi hijira shedan bai haƙura ba faqa'ada lahu ala tariqil jihad sai shedani ya zauna ma dan adam a hanyar da zai yi jihadi yace atujahidu fi sabilillah wa tuqtal zaka je ka yi jihadi cikin hanyar Allah ka yadda a kashe ka wa yuqassama maluk a raba dukiyarka wa tunka hamra'atuk sannan a aurar da matarka dan adam sai ya bijire sai ya je yayi hijira ko kuma yayi jihadi ko dai ya kashe ko aka kashe shi to a cikin wata ziyada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce don mutumin da ya saba ma shedani ya tsaya kan musulunci ya yi hijira kamar yadda ya kamata sannan ya yi jihadi da ransa da dukiyarsa to ya zama alkawari ne a wurin Allah ya shigar da irin wannan bawa aljanna ashe da wannan kamar yadda imamu ahmad bin hanbal yake cewa radiyallahu an shedani bai taba fidda tsammanin zai rinjaye ka ba har ko da kana gargara za ka mutu kuma na faɗa zan nana ta kamar da tabbata cikin hadisi innamal a'malu bil khawatim wannan hadisi ne na bukhari rahmatullahi alai aikin mai aiki kawai ana lura ne akan mai ya mutu akan mai ya cika sallar ka kada ta ruɗeka. ka azuminka kada ya ruɗeka. ka yawan umuranka da hajji kai ya ruɗe ka ba da zakkanka da sadake sadake kada ya ruɗe ka sai dai ka nemi taimakon Allah ya anshi rayuwarka kana kan wannan addini da musulunci wannan shine ribar rayuwa amma duk abin da zaka yi a yanzu matukar baka mutu kan musulunci ba to baka yi riba ba shi yasa ya tabbata a cikin musnad Imam Ahmad da Abu Dawud da Ibn Majah da Ibn Hibban da Nasa'i daga cikin addu'an da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yakan yi da safe da yamma yakan ce Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya ya Allah ina roƙonka afuwanka da kuma ka bani lafiya ya Allah lafiya a jiki yadda zan samu in bauce ka lafiya a jiki yadda zan samu in yi maka biyayya fi dini wa duniya ya Allah ka bani lafiya a cikin addini na da kuma duniya ta domin ana iya baka duniyar amma ta zame maka bala'i ana iya barin ka cikin addinin amma ya zanto kai baka ce ka musulunta ba kuma kai baka ce ka yi ridda ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ke wannan addu'a wa ahli wa mali ya Allah ka bani kwanciyar hankali da lafiya cikin dukiyata da kuma iyalina domin ba kowane mutum bane Allah yake bashi iyali kuma ya zauna lafiya akwai wata haihuwar Allah ya tsare har ma gara kar a baka ita akwai ta saboda hakan nan ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake addu'a sannan akwai wata dukiyar da ba gara kar a baka ita akwai naji daga shika cikin wanda nake aminta da su yana bani labari wata rana wani saurayi ya zo ya samu nasibi Allah ya bashi dukiya sai matasa suka kalle shi suna cewa kai ai ina ma mu samu dukiya irin ta wani sai shi kunnansa sai ya ji sai ya ya samu waɗannan matasa suna zaune sai ya ce kar ku yi fatan ku zama ni saboda idan da kun san irin yadda ne na tara wannan kuɗin da ba ku yi burin ku zame ni ba ashe kenan kaga akwai dukiyar da za a baka ya zanto har gara a baka da talaucinka saboda kamiyamiya ce ba hanyar halaliya ba ce sannan kuma ayyuma nahmin ayyuma jasadin nabata min suhtin fannaru aula bi duk jikin da ya tohu da nama ta hanyar haram annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wuta ce tafi cancanta da wannan nama a don haka annabi yana wannan addu'a yana cewa Allahumma sur aurati wa amin rawati ya Allah ka suturta al'aurata sannan kuma duk abin da nake tsoro ya Allah kai mani maganinsa Allahumma hafazni min baini yadayya wa min khalfi ya Allah ka bani kariya ta gaba gare ni sannan ka bani kariya ta bayana wa an yamini wa an shimali ya Allah ka kare ni daga dama na. sannan ka bani kariya daga haguna wa min fawqi ya Allah ka bani kariya daga samana wa a'udhu bi azamatika an uqtala min tahti ya Allah ina neman tsarin ka. karka baiwa makina dama ya samame ni ta na. wannan yana daga cikin addu'an da annabi yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a dukkanin safe da kuma dukkanin maraice idan muka koma wannan aya da muka karanto ta goma sha bakwai za mu ga shedan ya ambaci wurare daban-daban daban-daban daban-daban amma bai ambaci sama ba ya ce sun mala'ati yannahum min ne aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aksarahum shakirin bai ce zan zo musu ta sama ba malamai sai suka yi bayanin akwai dalilai guda biyu saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana sama don haka ba zai baiwa shaidan ba ya zo ma dan adam ta sama wasu daga cikin malamai suka ce a'a abin da yasa shaidan bai ce zai zo ta sama ba saboda rahmar Allah subhanahu wata'ala tana sauka ne kan bayinsa daga sama a don haka Allah sai ya haramta mashi ikon ya zo ma bayi ta sama ina fata muna fahimta an samu daga shakik wani mutum ne daga cikin magabata mai yawan bauta yana cewa mamin min sabahin illa qa'ada liya shaytanu ala arba'ati marasid babu wani safiya da gari zai waye face shi shedani ya zauna mani a wurare guda hudu min baini yadayya wa min khalfi shedan yakan zauna gaba gare ni yakan zauna a bayana wa an aimani wa an shimali shedan yakan zauna ta dama na sannan kuma yakan zauna ta haguna amma min baini yadayya fa yaqul amma idan zo ta dama na ga abin da yake ce mani la takhaf kada ka ji tsoro fa inna allaha ghafurur rahim ka je ka aikata duk abin da kaga dama Allah mai yawan gafara ne ai da yawa zaka ji mutane suna samun ruɗuwa da wannan magana ca dan dai na yau kawai da zan aikata ai ba wani abu na ba ku labarin akwai yarinyar da ta zo wacce aka zo ana biki ana rawa ana cashewa ana gwangwajewa ana batsewa mata ce ta wani ta zo sai ta shiga cikin bikin nan ana yi da ita sai wani ya same ta ya ce a ah, wance ke ma hadda ke ake wannan kaɗe-kaɗe da raye-raye sai take cewa ai na yau ne kawai dan ko na yau ne babu wani abu dama ba da hijabi ta zo ba ta zo ne da lullubinta sai ta ajiye wannan dangelan da ta ajiye ta shiga cikin mutane ana ta rawa mijinta ya sani bai sani ba Allahu a'lam bayan ta gama wannan ruwan sai ta gama wannan rawa sai mala'ikan mutuwa ya ce to Allah yana da bukatan ki shikenan maganan kenan sai aka ce ai dazo ana tare da ita aka yi rawa aka ce eh an yi rawan kuma Allah ya insha abunsa sa ashe kenan kaga kamar yadda karka karanta aikata aikin alkhairi shi ma aikin zunubi karka karanta shi domin ya tabbata a cikin abin nan khutbatu hajjatul wada duk da cikin sanadin hadisin akwai maganganu amma ma tahqiruna min a'malikum lallai kaga abinda kuke daukan sa ba wani abu ba a cikin addinin ku annabi ce ku yi hattara da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda kana iya daukan laifi ba wani abu ba amma shi ne zai tattaru ya je ya ruɓanya ya kai kauta sannan yana zuwa mani amma baina ya dai amma idan ya zo ta gabana wato idan ya zo mani ta bayana fayu ni dai'a sai ce a ah, ka tashi ka je ka nemi kuɗi saboda yanzu idan ka bar iyalinka kana tunanin za su salwanta ko ba za su salwanta ba don haka ka tashi ka je ka yi fafutuka ka bar addini ka nemi dukiya ana samu wannan ko ba a samu za ka ga mutum ya bar sallah ya bar azumi ya bar komai ya bar kowa ya tafi neman dukiya du ba bata samu ba kuma shi ba ga Allah ba wannan duk yana ɗaya daga cikin hudu ba na shedani wa amma an yamini amma idan ya zo mani ta dama na fa min qibali sana sai ya zo ya nuna mani ni wani ne babu wanda ya isa yi wannan aikin in ba ni ba ya sa mani rudi kenan a cikin zuciyata amma an shimali amma idan ya zo ta haguna to sai ya kawata mani sha'awa ya kawata mani sabon Allah subhanahu wataala akwai mutumin da ake bani labari ya shekara 60 ya kai irin shekaran da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kamar da ya tabbata a cikin muslim rahimahullah a'zara Allah balaga umruhu 60 sana don mutumin da ya kai shekaru 60 Allah ya riga ya datse masa hanzari wannan mutum ya kai waɗannan shekaru sittin amma kuma abinda yake bugun kirji da shi a kullum yake gaya ma wani babu wani dare da zai ratsa da zan kwanta ni kaɗai face sai da mace ba zan iya kwanciya ni kaɗai ba ne ba da mace ba ya ma haramta a kaina in kwanta ba da mace ba ana bani labarin ‘ya'yaye ne na cikinsa ake kawo masa da kuma jikokansa sai ya zaɓa yana da wata ishara da yake wanda zai kawo kawalin zai kifta masa idanu wannan tayi sai a kai ta masauki kenan ita ce zai kwanta da ita amma ga matansa ya baro da sunan ya tafi kaza ko ya bar kaza wannan duka aiki ne na shedani a don haka ina son in kira hankalin mu don an ce lokaci yayi duk wanda zai maka kiyayya kiyayyarsa bata kai irin ta shedani ba saboda rayuwarka tana da ainihin lokaci sannan kuma tana da iyaka ka nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala shiga wuta tambayi jikinka idan kai baka taba konewa ba to ai an kone kaga yadda kunar take duk wanda kaga ya kone ba da son ransa zai kone ba amma wutar Allah subhanahu wa ta'ala za a dauke ka ne ka cokan a tsunduma ka a ciki sannan a kulle da maruruwa Allah ba mutum ba bare ka ce wai akwai wasu delegate ko jama'a da za a tura a ba Allah haƙuri Allah ba mutum ba ne. a don haka yanzu ne ya kamata ka tsaya kai aiki ka nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala sannan ka sani kai kasashe ne kai ajizi ne to ka ma yi aikin yadda Allah ya ce ka yi in ya ga dama ya ce bai ansa ba bare kuma baka yi aikin ba to Allah muke roƙo ya datar da mu ya sa mu fi ƙarfin mu sannan kuma ya ɗaura mu akan shedani eh, fi sai tambayoyi insha Allah ai ba su bani ba ka sa bai amma ba su bada ba to bismillah to ba matsala insha Allah na'am ka karanta su ba ba ni waɗancan mutu na assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu kamar yadda dai aka yi bayanin tsarin shine kafin a fara tafsiri za a fara karanta tambayoyi insha Allah akwai wasu tambayoyi suna ƙasa gobe kafin a fara tafsiri za a amsa wasu daga ciki amma kafin nan akwai guda biyu ana assalamu alaikum malam malam mahaifina ya ba mu kuɗi rance domin mu yi kasuwanci rana ɗaya sai ya ce ya bar mana kuɗin kyauta ma'ana ya yafe mana kuɗin malam muna da yawa a gidan kuma mutum bakwai ya ba kuɗin mutum biyu ya ba su miliyan biyu sauran daga mai dubu ɗari shida da hamsin akwai mai dubu ɗari biyar akwai mai dubu ɗari biyar da hamsin har ma akwai mai dubu ɗari uku shin malam wannan kyautan ya halatta a musulunci ya tabbata a cikin bukhari rahmatullahi alaihi hadisin nu'man ibn bashir radiyallahu an mahaifiyarsa amratu bintu rawaha radiyallahu anha ta ce mijina wato bashir kenan ya maɗansa nu'manu kyautar wata gona a cikin 'ya'yayensa a don haka ni sai na ce ba zan yadda da wannan kyauta ba sai mun tafi fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar da wannan kyauta ya ce ta inganta ɗana da ka ware shi shi kaɗai cikin ƴaƴaye zan ba shi dama ya ci gajiyar gonan nan ya yi amfani da ita amma idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wannan kyauta ba ta yiwu ba don haka ni ba za a yi wannan aiki da ni ba sai suka dangoma suka tafi wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka karanto masa labari annabi sai ya tambaye shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana da wasu ƴaƴayen banda Nu'man yace eh ina da su yace ka ba su sauran gonuka kamar yadda ka baiwa Nu'man yace a'a sai yace ashhid ala hadha ghairi ka ɗauki wannan kyauta ka gaya ma wani ba ni ba fa inni la ashhadu zur domin ni bana shaida ƙarya bana ƙarya ba a mun ƙarya bana yadda da ƙarya ashe da wannan muke iya fahimta idan kyauta ce zaka baiwa yayaye to qasaman bisawiya dole ne a raba daidai duk wanda ka ba miliyan ɗaya kowanne daga cikin sai ka ba shi miliyan ɗaya idan ko kuɗin ba zai kai ba to sai a rafuto a rafuto a daidaita saboda ya tabbata a cikin sunan da kuma sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkanin kuma kiyaya ne kowa kuma za a tambaye shi game da abin da aka bashi kiwo amma fifita wasu ƴaƴa akan wasu wannan zalunci ne kuma wannan kyauta haramiya ce don haka sai a warware ta wallahu a'lam to ka karanta wannan ce assalamu alaikum malam don Allah menene ingancin salatu tasbih an ce hadisin bai inganta ba to malamai sun kai ruwa rana wurin maganan inganci akan salatu tasbih da kuma rashin ingancinta imam al-qurtubi rahmatullahi alaihi har littafi yayi ma akan wannan sala ya sa mata salatu tasbih da yawa daga cikin malamai sun tafi akan ta inganta da yawa kuma daga cikin malamai sun tafi akan bata inganta ba shaykhul islam bin Taymiyyah ahmad bin abdul halim da shi da ɗalibinsa ibn al-qayyim al-jawziyya rahmatullahi alaihima sun tafi akan cewa wannan sallah bata inganta ba saboda ta saba ma irin sauran salloli amma shaykhul islam na baya baya nasiruddin al-albani rahmatullahi alaihi ya inganta hadisin ya ce hadisi ne ingantacce a don haka mu a matsayin mu na ɗalibai matsayin da muke a kai tun da magabatan mu sun riga sun saba wasu inganta wasu ce bai inganta ba za mu ɗauki wata ƙa'ida ta usulul fiqh da take cewa la yunkarul mukhtalaf idan hukunci ya kasance na furu'a ne malamai suka saba duk irin hukuncin da ka ɗauka kana iya ainihin tafiya a kansa wa innama yunkarul mujma'u alai innama kawai ana inkarin abin da aka tattaru ne akan sa aka ce wannan bai inganta ba ko kuma a'a ya inganta a don haka kenan in ka dauki mazhaba ta isu ibnu taymiya rahmatullahi alai akwai tarin malamai da yawa sun faɗi wannan in ka dauki mazhaba irin tu shaykh islam nasiruddin albani rahmatullahi alai akwai tarin magabata irin su abu dawud su imam al-khattabi su ma sun tafi akan wannan hadisi ya inganta don haka dai ba mu zafafa ba wanda Allah ya bashi iko duk irin abin da ya dauka ci ne kawai sai yana iya amfani da shi wallahu a'ala abinda muka karanta daidai muna fata Allah ya bamu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ka na'am yana da tambaya afwan to eh, tambayar da yake akan shaytan na'am yace Allah ya halici shaytan kamar yadda malam ya mana bayani daga wuta na'am yace to sauran aljanu su ma da malam ya bayani cewa Allah ya halice su daga wuta yadda shaytan yakan yaudari mutane haka su ma sauran aljanu suke sa mutane a cikin hanyar bata ko kuwa to aljanu kamar da qur'ani ya mana bayani kamar yadda muke haka suke wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun daga cikin akwai musulmai daga cikin akwai waɗanda yake ba musulmai ba wa anna minna salihuna wa minna duna zalik a cikin akwai nagartattu inji aljanu a cikin akwai waɗanda kuma ba nagartattu ɗin ba a don haka yadda mutane suke kaman akwai ahlu sunna cikin mutane akwai ahlu sunna cikin aljanu kamar yadda shekul islam ya kawo cikin alfurqan littafin sa rahmatullahi alai akwai yan bid'a cikin aljanu sannan akwai masu son Allah akwai waqiya Allah akwai kafirai akwai musulmai yadda muke haka suke don haka kafirai daga cikinsu suna fada da musulmai daga cikin mutane sannan musulmai daga cikinsu kuma suna taimakawa musulmai daga cikin mutane Sheikhul Islam ya kawo wannan a cikin littafin sa kamar yadda muka sauke a wasu shekaru a baya wannan shine a takaice don haka abinda muka karanta daidai Allah ka bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana ibadan nan da muke fuskanta Allah ka sa mu fara lafiya mu gama lafiya sannan kuma ya Allah ka bamu juriya da tsayuwa wurin bautarka sannan kuma ka sanya mu daga cikin waɗanda za a yanta daga cikin wuta abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda za mu iya Allah ka huwace mana mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya marasu lafiya a cikin mu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya wannan fitina da ke faruwa a cikin wannan ƙasa Allah ka mana magani waɗannan shugabanni da muka zaɓa Allah ka taya masu Allah ka sanya musu tausayin mu mu kuma ka sanya mana ƙaunan su sannan duk waɗanda za su zame musu matsala a cikin wannan gwamnati Allah ka yi musu maganin su subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk